Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun kashi talatin da biyar cikin ɗari na guraben siyasa da shugabanci da mata ke nema musamman a ƙasashen Afirka, inda aka bar su a baya ya samu asali ne daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka rattaba hannu a birnin New York a shekara ta dubu da ɗari tara da saba'in da tara ta kawar da duk wani nau'in nuna wariya ga mata. an gina wannan yarjejeniya ta sidiyawo kan ƙa'idoji guda uku rashin nuna bambanci hakkin ƙasashe na cimma wannan burin da kuma ba mata damar maki masu ma'ana. Yajejeniyar da Ustaz Abubakar Abdulsalam ya fara bayani a kai makon da ya gabata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan a yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta da suka haɗa kan masu ruwa da tsaki barista Aisha Aliyu Tijjani da kuma comrade yahaya shuaibu ungogo eh, wannan yarjejeniya da aka yi alif ɗari tara da saba'in da tara ta sidawo wata yarjejeniya ce ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya akan ƙoƙari da yunƙurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman tun da ba lokacin su dawo muke da shi ba wanda aka yi kira zuwa ga ƙasashen duniya ƙasa ɗari da casa'in ta rattaba hannu a kai ƙasashe biyar ne ba su rattaba hannu ba sai amerika da ta yi amma ba ta yi abin da suke kira authenticating ba ba ta yi authenticating signing ɗinta ba ma'ana ba ta tabbatar ba to kaga amma a ka'ida ta doka ga mu ga barista anan in an kuka sa sai kuma kun da da shi yanayin da zai iya dacewa da tsarin ku domestication yanzu misali mu dauka a Najeriya a shekara ta 2016 kafin nan an yi NC yunkuri yunkuri amma a ƙarshe ƙarshen nan ta 2016 da kuma ta 2019 mu dau ta 2019 karkashin jagorancin sanata ta ta kudu biodin olujimi take ko sunanta ai ta kaddamar da wani kudiri a majalisa wanda wannan kudirin da ya tabbata to domestication ne na wato kamar ma iya cewa sirka wannan dokan ne da tafiyar da ita a tsarinmu na gida ta sidawo din sunan tsarin gender and equal opportunity bill wanda a ciki kira yake zuwa ga a daidaita da mace da namiji a wurare bakwai wanda a ganin su shine eh, an eh. bautar da mace a wayannan gurare bakwan dole sai an kalli wayannan gurare bakwan an dena su kuma a cikin to malam za yi mana maganar wurare bakwai din nan comrade malam yayi maganar domestication wato an kawo dokokin nan a zartar da su a cikin ƙasa kamar majalisun dokokinmu da kuma gwamnatocinmu ba sa la'akari da batun da mun yi magana addini dinnan ba sa la'akari da magana addini dinnan da al'adu dinnan da suke samun tarnaƙi ga dokoki ko kuma wannan ne yasa eh, wato dokokin suke samun tarnaƙi ba sa karɓa misali watan barin baka misali lokacin da aka yi child right act sai na ga wasu abubuwa sai tambayi wani dan majalisa ta da hmm. ce kuna ina 'yan majalisar nan kuka yadda aka yi Charles Wright Act sai ce da ni ka san wani abu guda daya fiye da rabin yan majalisa arewacin kasar nan ba sa nan ma lokacin da aka yi dokar Daya hmm. kenan sannan na biyu majalisun su kansu hai a lokacin ba ma su fahimci aikinsu ba abin da nake gaya ma ba su fahimci ba domestication na doka ta ƙasa da ƙasa idan an yi ta particularly a ƙasashe irin namu ina son ma misali ga tsarin mulkin Najeriya cewar dokar ƙasar nan wadda National Assembly suka yi ta yi ko da za ka yi wani domestication eh, ta yi superseding dokar da jiha za ta yi da ƙarshe da aka zo aka yi irin charge right act sai jihohi suka wannan ta ce ta taƙi wannan ta ce ita ta fita da ƙarshe gwanaye irin su Allah ya gafata masa Aliyu Umar su na ji sun fito sun ce wannan zancen magana cewa wata majalisa ta ce ba ruwanta majalisun kuki haka suka rinka wannan ta ce ita ba ruwanta da charge radar wannan ta ce a ita ta jingine shi tana ita ce magana banza ce tunda an riga ta zama dokar kasa mm. saboda haka idan wani abu ya faru aka je kotu ba ruwan kotu da cewa jihar Kano ta yi ko jihar Kano ba ta yi ba za a hukunta mutum bisa dokar kasa so kaga su kansu yan majalisa ba su gane tsarin nasu na tasirin ba mm. kuma domestication din nan da yawa daga ciki ya kamata a duk lokacin da za a tafi taro na majalisar ɗinkin duniya ai da yawa ake tafiya amma a najeriya ɗayan gaya ma abin da ke faruwa mafi yawancin duk tarukan da muke na duniya a najeriya tsakanin gwamnati da ƙungiyoyi da shauransu rigingimu ake najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ba a tafiya bai ɗaya tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati wato maana ba sa bakin su baya zuwa ɗaya akan wani batu sannan kuma kamar majalisun har yanzu mun kasa fahimta me demokradiya ba za ka raba abin da ke faruwa a Amerika da birtaniya da faransa da kenya da asia da abin da ke faruwa a najeriya yanzu ba wata ƙasa da za ta fi na isolation ita kadai saboda haka eh, tafiya kamar yadda malam ya ce globalization globalization din nan mm. tun kafin globalization akwai global meeting of generations mm. wanda aka yi ta yi generations wanda jimmy carter ya fara yi tun wucin alif 1980 da wani abu kafin globalization mitin ne na generation sun za a taho da duniya 18 to 35 misali ana nufin yara 36 to 55 56 to above generations ne kowace ƙasa a shirye take ta shirya najeriya ce bata shirya ba a wannan lokacin aka ɗauka wani abun wasa ne wannan global gmg din da aka yi ta yi suna kowane ƙasa suna tsara ƙasarsu yara da matasansu da tsofaffinsu an haɗu menene abin da zai faru a ƙasar nan zuwa gaba hatta maganar yancin mata da zamantakewa da komai manya suna gaya musu ga da mace take amma a najeriya mu babu kawai daga tsari in ya to daga generation generation sai abubuwa su ta tsintsinkewa ba wani generation da yake tafiya a ƙasar nan daidai sai ka ga daga wannan generation abubuwa sun katse kamar wannan matsalar ita take haifar da watakila in sun zo dokokin basa la'akari da abin da ke kasa da kuma kunshin da dokar ta zo da shi misali wannan gaskiya ne da kuma rashin girmama ilimi sam ba a magana ilimi a cikin wannan an gama ai majalisar kuɗaɗen da ake basu mutane suna ganin cewa su sun yawa da ake basu ba wasu kuɗaɗe bane da ake basu dan su sai mota su sai gida abin da aka ci wannan kuɗaɗen su je su ɗauko masu ilimi akan wani wanda za su shawarce su akan abubuwan da za su yi ai wannan kuɗa shi sa ake basu wannan kuɗaɗen da yawa duk inda masu ilimi suke su ɗauko su amma ba su akwai dan majalisar da na gani eh, abin da ya ban takaici ya ban mamaki a bajal ma za ka ga irin ka ga dan majalisa a national assembly ya sa bajal ruwai a cikin zai taimaki yan majalisar da shinkafa buhu ɗari wake buhu ɗari gero buhu ɗari a cikin majalisa fa to yanzu dan Allah dan annabi inda ilimi ne wannan ta yiwu a national national assembly ka ce wai ka sa wannan a cikin bajal za ka taimaki ka to duk ire-iren muna da masu ilimi da yawa muna da masu ilimi da yawa kuma ce aka an ce ba sa shiga siyasa ai suwa masu ilimi mm. ai ba ce aka su shiga siyasa ba amma idan akwai wani abu da wani wani kudiri ko ta doka da za a yi ai kowane bangare akwai masanansa sai ka ɗauko masanan nan ka sa su a hotel ka biya su su zo su yi ma tunani shine kawai kai kuma ka je ka kuma ka je su baka ka je ka gabatar da irin tunanin da masana suka yi ina mun ba za ka iya ba misali amma mai mulki duk inda yake ai it's an ear to the ground tunda yana da dama da zai tuntuɓi mutane da ko'ina ko'ina a duniya jami'o'inmu da, polytechnics ɗinmu da colleges of education ɗinmu tafiya suke hannu da hannu kafaɗa da kafaɗa da gwamnati ba wai tafiya suke kawai wannan bai ta ba karatu a aji shikenan aikinsa karatu a aji a'a project hatta irin thesis da project da project na undergraduate da thesis na postgraduate students ai duk da shi ake amfani ake inganta rayuwar al'ummar kasashe da dama ba wai kawai ana kawo shi bane a jabge shi da sai kawai a ba mutum a awadin din mutum digiri ko a bashi masters ko a bashi phd barista yancin nan naku an ce ku kan matan a bayanin ki da kika yi kin dauko mana salsala kun fara karatun ya fara nisa kuma kuna shiga aikace-aikace ga gashi yanzu ke bayan kasancewa ki lauya ma ne ma kike digirin digirgir misali kuma ire-irenki ba za su kidaye ba ko da anan birnin kanan nan misali me yasa ake ta samun wannan kwangaba kwan game da fahimtar shi kansa wannan yancin naku ne to sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da ya zama kadangaren bakin tulu a lokutan baya da mata ke begen ganin sauyi a wannan gwamnati da aka kafa a najeriya Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su